This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu kuma a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani, sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya. Ko kuma masu yanar gizo wato intanet suna iya kama mu a duk lokacin da ransu yake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara muka sake dawowa tare da Maryam Dauda a wannan dare inda za mu kawo muku abin da duniyar take ciki da fatan mun wani lafiya. Sojoji a Najeriya sun ce sun kakkaɓe 'yan Boko Haram daga cikin dajin Sambisa. akwai da dama da ta hallaka sakamakon wannan arangama da suka yi da waɗannan mahara kuma sun gano makamai da dama daga hannunsu musamman ma irin manya-manyan bindigogin da motocin yaƙi da ake cewa a amo vehicles na sojoji ne wanda suka kwace kuma su sojoji suka sake kwato kayansu a halin yanzu. Shi kuwa ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP a jihar Zamfara Mahmud Aliyu Shinkafi cewa yayi insha Allah akwai eh, samun nasara don ta dai kai wani guguwa ce wadda shi general Muhammadu Buhari saboda kirki shi saboda kishin kasar shi da kan gaban al'umma da kula da talaka da yake yi da shi ce suka shiga suka samu wannan nasara. To duk waɗannan abubuwa suna nan tafe har ma da bugu mana waya da za ku yi ku faɗa mana wai shin me yasa mutane ba sa son yin adawa ne suke ta canza sheka zuwa wata jam'iyyar siyasa? Duk sai bayan mun sha labaran duniya. Maryam. Da fatan kun wani lafiya ga cikakkun labaran. 'Yan ƙasar Kenya da ke zaman makokin kisan gillar da aka yi wa ɗimbin ɗalibai a makon da ya gabata a jami'ar Garissa sun tattaru don juyayen abin da ya faru yau Talata, rana ta ƙarshe cikin kwanaki uku da aka keɓe don zaman makoki a faɗin ƙasar. Waɗanda suka yi gangaman sun taru a wani lambun jama'a da ke babban birnin Nairobi, inda suka rinka gaya wa juna labarin ɗaliban su 148 da aka kashe, kuma suka yi kira da gwamnati ta mai da hankali wajen samar da tsaro a ƙasar. waɗanda suka shirya taron makokin sun faɗawa masu makokin su sanya baƙaƙen kaya su kuma kawo furanni da rubuce-rubucen karamci ga waɗanda suka rasu tuni dai mayakan ƙungiyar alshabab suka ɗauki alhakin harin na ranar alhamis ɗin da ta gabata inda suka ce sun mai da martani ne saboda rawar da ƙasar kenya ke takawa a cikin rundunar haɗin gwiwa ƙasashen afirka da ke fafatawa da su a somaliya a shekaran jiya lahadi kasar ta kenya ta kai farmaki ta sama a somalia inda ta auna wasu sansanoni na 'yan alshabab guda biyu a yankin gedo da ke kan iyaka da somaliya. kakakin rundunar tsaron kenya david obonyo ya faɗa jiya cewa an lalata sansanoni guda biyu ko da yake bai ba da adadin waɗanda suka mutu ba to za ku ji cewa kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar ba da agaji ta red cross ya faɗi cewa jirgin sama na farko ya sauka da jami'an kiwon lafiya ya kuma sauka a sana'a babban birnin yemen a wani babban jami'in kungiyar ta red cross dominic stillhart shine ya bayyana haka a kan shafinsa na twitter kuma ya ce ana sa ran eh, magunguna da sauran kayayyakin da ake bukata da gaggawa ta jirgin sama za su isa amma fa da zarar sun sami izinin shiga da kuma sauka kungiyar ta red cross ta faɗi cewa litinin sun so su shiga amma kayayyakin da za su kai na marasa lafiya zuwa yemen ne yake musu jinkiri kungiyar ta ce ta sami izini daga tawagar kasashen saudi arabia da saudi ke jagoranta amma kuma rashin tsara hanyar kai kayan shine ya zama musu tarnaki ma'aikatan jin eh, kai sun yi gargadin yiwuwar taɓarɓarewar abubuwa a ƙasar inda eh, na haɗin gwiwar ƙasashen suke ta kai hare-hare ta sama kusan makonni biyu kenan da zammar hana da wamar eh, dannawar 'yan tawayen huti da suke ƙoƙarin yi zuwa cikin ƙasar 'yan tawayen kuma suna ci gaba da gwabzawa da dakarun da ke goyon bayan shugaba abdulrahman buhari na eh, daga kasashen da ke goya masa baya masu yanke hukunci a kotun amurka sun fara ganawa yau talata game da shari'a zokar sanayef da ake zargi da laifin da bam a lokacin gasar gudun fanfalaki na birnin boston kwana daya bayan da lauyoyinsa da lauyoyin da ke gabatar da kara duk suka faɗawa a kotun cewa ya ci a bashi horo gungun mahukunta su goma sha biyu ne za su yanke shawarar ko sanayab ɗan shekaru 21 da haihuwa ya aikata laifuka kamar talatin da ake zarginsa da aikatawa a rawar da ya taka wajen harin watan afrilun shekarar 2011 da aka kai a boston in aka gane yana da laifi shari'ar za ta shiga mataki na biyu inda dole gungun mahukuntan su yanke mashi hukuncin ɗaurin rai ko na kisa mutane uku ne dai suka mutu sanadiyar haram wasu 264 kuma suka jakkata yayin da wasu tagwayen bama-bamai da sanayaf da kuma yayansa tamalan suka tada shi dai yayin ya mutu bayan da 'yan sanda suka harbe shi kuma kanansa ya bi ta kansa da mota ba tare da ya sani ba kwanaki hudu bayan ta da bama-baman masu kare sanayaf sun ce shi dai matashin dan makaranta ne da bai gama sanin bambancin hagu da dama ba kuma abin da ya yi yayi ne bisa garin jayar da yayansa mai tsatsauran ra'ayi ya masa mahukuntan sun ce sana'a da yayansa ta malan haifaffun garin kragistan ne kuma sun zauna garin dagestan na kasar rasha garin da mafi akasarinsu musulmai ne kafin suka zo na Amurka. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to haka yake maryamu ai saboda abubuwan da muka kunso to anan za mu dan dakatar da ke labaran kenan kuka saurara daga nan washington dc kamar yadda ta ce To sojojin Najeriya sun ce sun kakkaɓe 'yan Boko Haram daga cikin dajin Sambisa abinda mutane suka daɗe suna neman ganin sun ce sun yi ɗin. Haruna da biyu a Maiduguri na tattauna da shi. Haruna me ke faruwa? Yawwa daga wato sarkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya muka samu wannan sanarwar wanda shi babban daraktan huda da jama'a na rundunar sojan Najeriya Major General Chris Olukolade rasa ba hannu wanda yake shaida mana cewa kamar sun samu nasarar shiga dajin nan na sambisa kuma hmm. sun samu sun kakkare duk abubuwan da ke cikin sambisa wato waɗannan mahara da yauren waɗannan mahara da ke wannan dajin na sambisa. Eh suna nufin ba kowa a wurin yanzu? Eh abin da suke nufi shine sun samu kutsa wannan daji na sambisa wani kauye ana kice mata alagarno wannan kauye a garin karamar hukumar dambuwa take da ke nan jihar borno a wannan kauye sun magana cewa kamar abin da wannan kwangwargon dajin zambisa waɗannan mahara na tattare ne a wannan ƙauye na alagarno kuma sun samu nasarar wato kwato wannan ƙauye din sun fatasaki waɗannan mahara kuma wasu daga cikinsu sun gamu da adalinsu sakamakon wannan aron gama da suka yi da waɗannan mahara a wannan gari. Oh, su sojojin wasu sun mutu? Abin da ba su bayyana mana ba kenan a wannan sanarwa ba su bayyana yawan adadin mutanen da suka rasa rayukansu ba sakamakon wannan hari. Ba su mm. kuma bayyana mana adadin a nasu bangare ko akwai wanda ya raunata ko ya rasa sa sakamakon wannan hari ba. Eh. Amma abin da suke cewa shine akwai da dama da sa hallaka sakamakon wannan arangama da suka yi da waɗannan mahara kuma sun gano makamai da dama daga hannunsu musamman ma irin manya-manyan bindigogin da motocin yaƙi da ake cewa a amo vehicles na sojoji ne wanda suka kwace kuma su sojoji suka sake kwato su a halin yanzu. To amma ku a matsayin ku na 'yan jarida kun ga wani abu da ke nuna alamar hakan ta faru? Eh game da wannan sanarwa suka ka bayar sun hada ni da wasu hotuna wadda ke nuni da cewa akwai wasu makamai a kwanci haka wadda suka shimfiɗa suna nuna mana a hotunan cewa wannan su ne makamai da suka kwato a hannun waɗannan mahara da kuma wasu motocin yaƙi na sojojin da suka ce sun kwato a hannun waɗannan mahara wato a wannan daji na sambisa kenan to shine dai wanda zai tabbatar mana cewa akwai alamun cewa akwai ƙanshin gaskiya cikin duk da cewa wasu bayyana da irin mutanen da ko sun kame wasu daga cikinsu ko kuma mutanen da suka hallaka sakamakon wannan gama ba. To yanzu sanarwar tana nuna kenan kowa ya sha kurumin su dajin Sambisa ya yi daidai? To abin da suke cewa kenan har ma sun kara da cewa akwai yanzu haka sukan suna kokarin shiga ƙauyukan da ke gefe-gefe ne da wannan bangare na sandisa suna kokarin takuro waɗanda suka arce a sanarwarsu kuma sun kara da cewa akwai wasu ababen fashewa haka wato irin ababen da suke hada ababen mai da su wadda suka gano su da dama a wannan daci kuma suka ce za su tsaya hakan nan ba za su ci gaba da abin waɗannan mahara su bi su ƙauyukan da suka shiga don tsakuro ɗaiɗaikun waɗannan da suke cewa san kamar sun ɓace sun shiga ƙauyuka makwabtan wannan daci caji na sandusa. Wuri karfin aska, kasan sai zaɓaɓɓe. To mun gode Haruna daga can jihar Borno. An sami sauye-sauyen sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC ko kuma daga wasu jam'iyyun zuwa APC da makamantan irin waɗannan kamar yadda a ma da Zamfara hakan ta faru. Amma su sun ce ma ai PDP da suka rage a ciki sun ce hakan ya sa sun sake zage damtsi. Wakilinmu ya faɗa wa muryar Amurka wannan rahoton. a jihar kebbi 'yan takarar gwamna biyu da suka sha kayi a zaben fitar da gwani na jam'iyyar pdp ne suka canza sheka zuwa jam'iyyar apc wace ta sami gagaruman nasarar lashe zaben shugaban kasa sun ku hada da mansur shehu wanda kuma shine tsohon shugaban jam'iyyar pdp a jihar ta kebbi da kuma zubairu turaki zuru waɗanda suka jagoranci shugabannin jam'iyyar ta pdp da dama a matakin jiha da ƙananan hukumomi zuwa canza shekar a apc alhaji tijjani muhammad zauru shine shugaban dandalin shugaban shugabannin jam'iyyar pdp na ƙananan hukumomin jihar ya kuma yi bayani a madadin waɗanda suka canza shekarar haliya yanzu mun ga al'amari ya juya ga inda jama'a sun ka yi shi na domin mu taimaki ƙasanmu wadda za a cin nasara a zo a gyara jama'a su ji daɗi shi a dalilin da kamfen ɗin mu. To baka ganin kamar lokaci ya ƙure ko kuma kun yi wannan abun a makare ganin cewa sai da aka yi zaɓe kuka ga cewa jam'iyyar APC ta sami nasara sannan kuka dawo? eh ba mu ganin haka nan dan shi goyon baya ko shi ka zo ka ba sai za a ci nasara saboda akwai wani zaɓe da a ta yanzu na gamna da 'yan majalisar jiha shine mun ga ya dace mu zo mu ba da goyon baya gaba ɗaya za a ci nasara to sai dai a nata bangare jam'iyyar pdp a jihar na ganin sam hakan ba zai hana ta samun nasarar zaben gwamna ba a jihar general bello sarkin yaƙi shine dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar ta kebbi gaskiya ga wannan zaɓen wanda zai zo cikin kwana uku ko hudu sai ma mu gode ma Allah sun fita don dama ya nuna cewa su wayanda suka bar mu akan cewa ba fi sabilillahi suke ba so wannan abin ina ganin duk wani dan pdp mai kishin pdp ya kamata a ce ya yi allah godiya cewa allah ubangiji ya nuna mana irin su tun kafin ranar zaɓe kuma ni na ɗauke shi kamar karyar zuciya ce allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so kuma shi yake hanawa ga wanda ya so ban da wani tamba ba cewa jam'iyyar pdp za ta yi nasara a wannan zaɓen gwamna wancan zaben shugaban kasa ne wannan zaben gwamna ne na tabbatar da cewa mutanen jihar kebbi suna da wayo sun san abin da suke yi sun san ya kamata lamarin dai haka yake a jihar zamfara inda dan takarar gwamnan jam'iyyar pdp a jihar mamuda aliyu shinkafi ko baya ga musanta jita-jitar da ake bazawa na cewa ya janye daga takarar yana kuma ganin cewa jam'iyyar ta pdp ce za ta lashe zaben na gwamna mai zuwa insha allahu akwai eh, samun nasara don tadi kai wani guguwa ce wadda shi general muhammadu buhari saboda kirki shi saboda kishin kasar shi da ci gaban al'umma da kula da talaka da yake yi jigar shi ce suka shiga suka samu wannan nasara amma zaben gwamna da na 'yan majalisa za a zo in sha Allah 'yan Najeriya da kuma 'yan zamfara za a ga bambanci da sun san al'ummar Abin jira a gani dai shine zaben na gwamnan da za a gudanar jibi a sabar mai zuwa wanda shine zai bambance a tsakanin su. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To haka yake kar dai amanta ana shan duk waɗannan labarai da rahotanni ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga kuma abin da zamu yi a gaba wato kiran waya amma kafin sannan kar a manta a nan Washington DC karfe biyar saura minti goma sha shida. Saboda haka sai a biyo mu lambar da za a kira mu da ita ita ce plus ɗaya wato a sa alamar tara a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta abin da muke son a kira a gaya mana ra'ayi shine shin me yasa mutane ba sa son yin adawa ne suke ta canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa wannan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga Nijar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. da muke magana daga jamhuriyar Nijar. umma mala a daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. Tawa malam na dogon dutse a Nijar. wallahi ya launin abinda an yi ra'ayi hmm. lalle abinda sa yan adawa ba su ja su rike ga adawa tun ko ko ina yanzu an kai eh, zaɓe na kwarai an kaga shugaba ya samu wannan tantu da ikon ƙasa dole yan adawa su dawo su dawo mai dan suna son ƙasar Najeriya in ba da sun kada ƙasar Najeriya to ai ma ƙasar ta kuso ba ƙasar ta kuso ina sun an samu shugaba na kwarai to dole na a zo a goya mai baya da a samu yadda ƙasar Najeriya cikin ƙangi na kwarai kun sa yanzu ana Nijar ina eh, Nijar ko babu adawa yanzu duk wanda aka shiga adawa Nijar su sun kuma tare da gwamnati eh. Eh, kenan ya kamata su wa'annan Najeriya su ma su kuma yi da haka nan da gode radio ya do America umma wala anna da kana da gwamnati a cikin yawo da Nijar to muna godiya to salamu alaikum wane ne muke da shi hello mun rasa wannan kenan kar manta muna tambaya da muke son a faɗa mana ra'ayi a kai shin me yasa mutane ba sa son yin adawa ne suke ta canza jam'iyyu ah, ga kira daga nasarawa salamu alaikum Na'am. Barka dai. Ka ce wa jihar sunan ka? Ahmadu na Ahmadu. To, mai sunan babana barka dai. Eh. yau a barka da yamma. Hmm. Malala. Wato abin da ya sa mutane suke faman fita daga wannan fati yanzu suke komawa fati mai nasara. Hmm. Makirce-makirce da suka shirya ne suka gama zai kai su mutu da haka gara su dawo a tafi da su. To mun gode da wannan ra'ayi. To mun gode da wannan ra'ayi. To bari kuma mu sake tsallakawa mu tafi yobe shi ma mun samu kira malam na yobe barka dai. Hello yobe kana jin mu? To mun rasa yobe. Hello to lambar da za a kira mu ita ce a sa alamar tarawa a sa ɗaya sai kuma biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wannan ita ce lambar sannan kuma za a faɗa mana ra'ayi ne akan shin me yasa mutane ba sa son yin adawa ne suke ta canza jam'iyyu daga wani kiran daga nasarawa salamu alaikum to mutanen nasara a rage rediyo don ta bar mu mai magana alhaji suleiman nagare daga jihar nasarawa a doba local government to alhaji suleiman menene ra'ayinka wato ra'ayi na shine abin da ya sa mutane ba sa suna dawa hmm. ainihin siyasa ne mutane ba suna yin sa ne domin Allah ko domin jama'ansu su ba suna yin don biyan bukatan kansu me yasa ce haka bisa ga wannan dalilin shi yasa mutane suke yawa tan da sheka yawa tan da sheka hmm. to me yasa ce saboda ba cin gaba cikin mulkin demokradiyya to ka ce ba sa yi dan Allah me yasa ce haka abin da na ce haka shi da idan kana yabu don Allah domin jama'an ka ba zai yiwu ka dandace ka ba suka ka dinga yin adawa har zuwa lokacin da Allah zai kai ka matsayin da kai ma za ka samu shi wata ka taimaki jama'an ka. Ai to mun gode sosai malam na nasara. Alhaji Sulaiman Manaja Jadoma. To mun gode Alhaji Sulaiman. To bari mu tafi Taraba. Salamu alaikum. Alaikum salamu. To dawa muke magana. Sani na bayan da jihar Taraba. To Sani ya ayyuka to me ra'ayinka? Ra'ayina shi ne mutanen da suke canza ke nan saboda ba. Ayya, to da fatan za ka yi haƙuri in Allah ya sa ka sake laluba to. sai mu tafi Abuja mun rasa na Taraba. Hello, wane ne? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, amma ka taimaka ka rage rediyonka. Yawwa kana jina? na? to shi ma wannan ina ga sai a hankali rediyo to ya kamata da an kira dan rage rediyo saboda ta bari ka faɗi abin da ya sa ka kira dan shi salamu alaikum daga yobe wane ne to jibrin musa barka dai ah, me yasa mutane ba sa son adawa suke tserewa a'a to fa to yau dai sai dai mu ce sai a yi ta mana haƙuri domin kuwa layuka suna ta tutsu salamu alaikum wane ne to wannan ma ina ga kaga dukkan alamun rasa shi hello taraba eh, hello to taraba kana jin mu eh, to amma rediyon ka ita ta hana muzika. ka kashe rediyon ka ta hana muzika. yau wato menene ra'ayinka me yasa mutane ba sa son adawa suke koma wasu jam'iyyu kana magana da inusa babaji daga taraba to muna jin ka inusa eh, ra'ayina shi ne abun da ba su tsayawa su abun nan suna suna tsoron su zo na fatin da ba cin gaba suna neman da za su zo su sami su samu kuɗi su ci gaba sun bamu da wahala suna gudu mai zuga dole ya ma shi ya koma ya koma fatin Eh, apc ya bar pdp yanzu to to muna godiya sosai da wannan ra'ayi naka to bari mu tafi maiduguri malam na maiduguri to ka taimaka ka kashe rediyonka yawwa don gaba ɗaya ina jin ka eh, da ni da kai duka yawwa ka kashe to ya ma tafi to ai da kabar rediyo sai ga rediyo ta kashe ka kai kuma baka yi samu kayan magana ba maimakon ka kashe rediyo hello hello yawwa daga ina ne daga ne kuna magana da alhaji babaji ne zanje daga jos plateau kandahar to daga jos plateau eh kandahar ba to mutanen kandahar muna jin ku to abin da ya sa ba dama a dawo yanzu gaskiya ta kafu to Allah ya nuna mana gaskiya kuma yanzu da baki ne da kirismu da musulmi mun haɗe mun zama al'umma ɗaya. Eh. Da an cutar da mu a jihar Filato wannan gwamna da ya sauka kuma kadon mu sai mun bi kadon mu in Allah ne tunda Allah ya kawo gaskiya a jihar Filato. To tunda Allah ya sa kai ya haɗe haka dama ake so. Mun gode. To yago yanzu ba kabilanci ba komai kowa ya dura na Allah ne. To mun gode sosai da wannan ra'ayi. Wannan gwamna namu ya zalunce mu. mun gode da ra'ayinka eh, to ga abuja kuma hello eh, wa ke magana tukunna ka kuma ji ra'ayin malam awal ne daga kalfi abuja to malam awal muna jin ka eh jam'iyyar pdp dama ita ce yar adawa domin ita ce ba ta son ci gaban kasar nan amma eh. duk wanda ya dawo ita ce ba adawa don ya zai ci gaban to mun gode sosai da ra'ayinka to kar dai a manta ana lalubar mu ne a lambar nan ta biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar in yanzu kake kama rediyon ka sai kuma shin me yasa mutane ba sa son a da suke canza jam'iyyar siyasa daga nan zuwa nan bari mu tafi kebi salamu alaikum malam na kebi kai ne na karshe a wannan dare yawa da muke magana john hanya daga jihar kebi zuru to john hanya Hello? Eh muna jin ka jan Muna jin ka. To menene ra'ayinka? Eh abin da ya sa ka ga mutane suna canza sheka saboda ita PDP ba ta da adalci ne. Saboda ko mawaƙi ya yi waƙa ya ce shegiyar uwa mai kashe 'ya'yanta PDP. To eh. ka ko dole mutane su je inda ake da adalci. ka ji abin da ya sa na ra'ayi kenan da ya sa mutane na canza shi to mun gode na dade ina neman ku sai eh. yau Allah ya hada ni da ku to a ci gaba da lalibar murya Amurka mun gode Yaya ya kamata a yi bikin samun nasarar zaɓe? I feel to all our supporters to celebrate this victory with prayers ya ce ya yi kira ga magoya bayansa da duk 'yan najeriya baki daya da a yi taka tsantsan gurin irin murnar da za a yi domin kada a ci gaba da hasarar rayuka da samun raunuka Nobody's ambition is worth the blood of any Nigerian. Dama na faɗa na kuma nanatawa. babu burin siyasa na kowa da ya cancanci zub da jinin wani dan Najeriya. Gashi kuwa. So many have risked their life and livelihood and others have died. Da ya ce abun juyayi ne kwarai da gaske cewar waɗansu sun rasa rayukansu kuma waɗansu da dama sun yi raunuka kuma suna kwance asibiti. I urge those who may feel aggrieved to follow due process based on our constitution and our Ina kuma kira ga duk waɗanda wannan sakamako bai daɗi ba. akan su bi tsarin da aka gindaya ta fuskar kundin tsarin mulkin kasa da dokokin zabe. Saboda haka. Saboda haka murna in za a yi murna to kada murna ya zo ya koma murnan da za a kawo barna. God Almighty continue to bless Federal Republic of Nigeria. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wurin kasashen da ke son inganta tattalin arzikinsu da kuma fitar da jama'arsu daga cikin talauci, babu hanyar da tafi inganci kamar ilmantar da matasa musamman yara mata. A cewar Babban Bankin Duniya, ilmantar da yara mata ita ce gagarumar hanyar rage talauci da rashin daidaito da kuma shimfiɗa tushen ci gaban tattalin arziki. shigar 'yan mata makarantar sakandare na da alaƙa da jinkinta aure da haihuwa da rage mace-macen mata da jarirai da rage yawan haihuwa da kuma rage adadin mutanen da ke kamuwa da cutar hiv mai kare garkuwar jiki yayin da 'ya mace ta samu ingantaccen ilimi ta fi samun yawan rayuwar iyali mai inganci mai lafiya da ilimi da kuma ingantacciyar rayuwar ita kanta iyalinta da al'ummarta domin taimakawa matasan 'yan mata a duniya shiga da kammala makaranta ne shugaba barack obama da uwar gidansa michelle suka kaddamar da wani shiri a kwanan nan mai suna let girls learn wato a bar yara mata su yi ilimi a yanzu haka akwai 'yan mata miliyan 62 waɗanda ya kamata suna makaranta amma ba su yi wannan ba haka kawai ya faru ba sakamako ne kai tsaye na shamaki da ke hana mata ƙanana daga samun ilimi a cewar shugaba obama Ƙasa amurka ta daɗe wajen nema wa 'yan mata da mata damar samun ilimi a ko'ina yanzu haka muna fayyace ma duka ƙasashe abokanmu na waɗanda ke son zama abokanmu cewa wajibi ne su kasance masu tabbatar da samun ci gaban ƙarin yawan 'yan mata da ake sakawa a makaranta a cewar shugaba obama wannan shine sharhin amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma sai mu je ga maryamu ta bamu labarai amma a takaici. Asma'u hukumar tsaron cikin gida ta nan Amurka ta faɗi cewa babu wata alama da ke nuna cewa ɗauke wutar da aka yi a nan birnin Washington DC da gewaye na da nasaba da wata muguwar manufa. Ɗauke wutar da ya shafi fadar shugaban ƙasar Amurka da ma'aikatar harkokin wajen Amurka an danganta shi ne da fashewar wani abu a wata ma'aikatar wutar lantarki da ke jihar Maryland da ke makwabtaka da birnin na Washington. Kamfanin wutar lantarki na Pepco da ke samar da wutar lantarkin yankin ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa yana nan yana aiki a kan gyaran wasu na'urori da suka samu matsala a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Charles, inda abin ya janyo ɗauke wutar. Mai magana da yawon fadar shugaban Amurka Josh Ernest ya faɗi cewa hukumomi ba su ga wani abu mai alaƙa da ta'addanci ba. 'Yan ƙasar Kenya da ke zaman makokin kisan gillar da aka yi wa ɗimbin ɗalibai a makon da ya gabata, wato a jami'ar Garissa sun tattare don juyayin abin da ya faru a yau Talata, rana ta karshe cikin kwanaki ukun da aka keɓe don zaman makoki a ƙasar. waɗanda suka yi gangaman sun taru a wani babban lambun jama'a da ke babban birnin Nairobi, inda suka rinka gaya wa juna labarin ɗaliban 148 da aka kashe, kuma suka yi kira da amai da hankali. wajen samar da tsaro a ƙasar waɗanda suka shirya taron makokin sun faɗa ma masu makokin su sanya baƙaƙen kaya su kuma kawo furanni da rubuce-rubucen karamci ga waɗanda suka rasa ra'ayikansu. To an gaishe ki Maryam kafin mu sallama da ku sashen Hausa na murya Amurka yana mika sakon taya murna ga Suleiman Bello Bugaje murnar aurensa da shi da malama Maryam Bello da Magun wanda za a yi in Allah ya yarda ranar 17 ga wannan wata na Afrilu ga da misalin karfe 1 da rabi na rana a masallacin Juma'ar Ahmad Algarkawi da yake unguwar Ma'azu a Kaduna. Duka duka a nan shirin ya kammala a wannan dare sai in ce a madadin ita Maryam da ta taya ni gabatarwa sai kuma wacce ta hada mana sauti wato Julie Gresham sai kuma Tarawali Usman Ahmad Kabara ne daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.